daga yau kada wanda ya sake sare bishiya a gonarsa komai kankantarta ai ranka ne za sa ma 'yan sa ido ai ai duk mutumin da yake gurin nan mun san adadin bishiyar gonarsa kwarai kuwa duk wanda muka san ma akwai bishiya a gonarsa muka wayi gari muka ga wannan bishiyar ta yi batan dabo to za mu haɗa shi da hukuma kowa shi kai ka ji wani ihu bayan hari kai idan hukuma tana magana shuru ake ana saurara me kuke faɗa ƙasa ƙasa wato ranka daɗe duk kewayen ƙauyen nan akwai wanda bai sare bishiyoyin gonarsa an ci tsire da kuɗin ba to amma alaba kai rai ina da ja akan maganar ta nemo magana gaskiya shine bishiyunmu suna nan ba su mutu ba za ka fara halin naka ne kai duk abin da ake sai ka nuna mutane ka fa kowa sani to kai in ban da ma rainan wayo irin na wannan yaro a ke bishiyar da muka sare da kanmu a ce wai sana nan ai ilimi ne yake faɗar abin da nake faɗa ba wai kawai faɗa nake da son zuciya ba sannan alfuda fuda gaskiya dai ilo karkashe dai an yi maka ba daidai ba kwana nawa kake uku kake a dan garin ko biyu ka je kai kwana hamsin a shan wani waje kuma yanzu saboda Allah sai ka wai bishiyoyin da mu ne muka sare baka nan kuma kai da ka zo baka nan baka je ka gani ba kuma ka wai wa'annan bishiyoyi suna nan tun daga bakin firamare kukoki tsamiya da sauran bushiyoyi suna ina ɗorayi duk an sare su kaf. To yanzu ina kuka ga kuka da kaɗanya da kanyan nan na bakin falken gonar Yakubu. Wallahi Allah suna nan. A ki a kan wannan haka na rantsewa? Ka ji tsoron Allah. Ya san wuta ne, ai bai san wuta ba. Ai ba musu za ku tsaya kuna yi da shi ba. Sai ku ce masa mu je a nuna mana inda bishiyoyin suke, mu gani da idan mu. Eh. ku dakata na'am shin ba ku san dajin kasa ba lanho da kuke cirewa idan za ku share gona. Me wani dajin kasa kuma? Dajin ƙasa su ne bishiyoyin da kuke sare saman su. A duk lokacin da kuka sare to saiwar tana nan a ƙasa bata mutu ba. Idan kuma ba ku yadda ba to ku baiwa gonakin dama. Ku baiwa waɗannan bishiyoyin da kuka sare daga nan zuwa ɗan lokaci kaɗan za su yi toho su sake dawa yadda suke. Ba tare da kun yi musu ban ruwa ko kun sa taki ba. Kun san akwai bambanci tsakanin bishiyoyinmu na gargajiya da kuma bakin bishiyoyi da ake shigo da su bishiyoyin mu na gargajiya suna da matuƙar daraja saboda su 'ya'yansu ma za ka iya sayarwa don haka ko da ce kun sara gawo ko magarya ko kaɗanya ko addu'a, sayoyinsu na nan a ƙasa ba sa mutuwa duk lokacin da su ɗauka don haka wannan su ne ake cewa dajin ƙasa wannan abin da nake faɗa ilimi ne ke magana ba wai magana ne na a sare a siyar a ci tsire ba to ai aikinku ne farfaɗo da bishiyoyin nan da suka mace akan haka kuka yi ilimi akai kuma aikin da kuke kenan me zai hana ba za a tashi a ɗunguma a tafi gonakin nan ba a gani ido da ido duba nan ka gani eh na gani wannan ba lamar kalgo ba ne kalgo ne shuka shi aka yi a fitowa ya mana to an sare wannan bishiyar tuhowaye daga baya kware wallahi fitowa ya sake yi kun gani ko wannan ba lama kalgo ba ne da shi muke cin gauda kai ya ka gani an gaskiya ne wannan mai ce gawo ne bishiyar me wannan wannan kanya ce to da in ka ba za a ganta ba haka ne sai dai tushiya eh? yanzu fa gashi ta tsiro don haka wannan lamar da kuka gani sun samo asali ne tun daga bishiyoyin da suke kasa tun tale-tale amma saiwar na nan ba su mutu ba don haka za mu iya farfado da kayan mu to an banda abin ka dr ilu da a jira wata ta taso ai ga ayi da shan kawai wai kai ta nemi ina ka yake ne ina kai ina dasa sabuwar bishiya bayan ga wadda take kasa ta fito ita ce kawai za ka tsaya ka gyaggyara ta ta fito ba sai ka tsaya ba ta ruwa ba ko kuma ka mata wani dogon wahala to amma a dafta wa'annan lanhu da muke gani sun duk sun kwankwanta ƙasa sun barbaje hmm. ba ka ganin ya kamata a ce miƙewa suka yi sambal ga kamal nan hmm. zai nuna muku duk yadda za ku yi ku gyara su kamar yadda aka koya mana inda muka yi kos a makaranta hmm. sai da aka nuna mana kun gani wato wani sauki ma da ake samu wajen farfado da bishiyin da suke ƙasa baka buƙatar kashe kuɗaɗe wajen siyan kwando ko kuma injin ban ruwa shuka ce kawai daga Allah iyaka in ta fito kawai ka gyara ta ni ma idan na koma gida zan tara mutane a shiga gona ta duk wani lanho da ya kwanta a tayar min da shi ya miƙe car kamar yadda kai bayanin nan to ranka ya daɗe wannan lamfo da ake cewa mu farfado da shi idan muka farfado da shi bishiya ta samu in muka shuka fa a gindin bishiya ba ta yin abin arziki da Allah bari in tambaye ka eh. nawa ake sayar da kwanan kwalba a kasuwa yakan yi ɗari shida da hamsin har ɗari shida to kakan samu kwalaba nawa a bishiyar kuka eh to dadi da take ban sare ba na kan sami buhu da yawa a lokacin fa to saboda Allah idan ka auna ka kwatanta ribar da zaka ci a kwalaban da kake da shi da kuma dan shuka ko in ce asarar da kake a karkashin inuwa wanne yafi to <laughs> ka ce ni ne ban gane lamarin ba to yanzu kaga ba iya tsire ba har bijimi ma za ka iya kadawa a cikin gidanka <laughs> salamu alaikum kai na gode na gode ai yanzu na gane jama'a da Allah ku fahimci wannan lamari to a nuna ku cewa baka wallahi